a masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu wannan bayani namu na fassarar littafin risala ta Imam abu zai ibn Abi Zaidin shafi da muka tsaya ya ce wala ya ƙarabu sa'imun nisa a biwatsu'in, bai halatta ba mai azumi ya kusanci mata ta hanyar saduwa, take kenan wala mubasharatin ko runguma wala qublatin ko sumbata kis kenan lillazzati wanda yake na jin daɗi ne na kawo sha'awa ne a al'adance an san kawai in an yi a haka wata magana da ta ƙaru wannan ba wa kadhal fikr wa nazar ala al asah da kuma wato tunani na abin da zai iya ma sha'awa da kuma duba ko kallo na abin da zai tada ma sha'awa yake wanda za a yi ta a tsakiyar ramadan ma'ana tsakiyar rana ta ramadana ba da dare ba wala ya harumu zalika alai fi laili amma bai halal bai haramta ba ga mai azumi yayi waɗannan abubuwa da muka faɗa a daren azumi ba a ranar shi ba wala ba asa an yusbiha junuban min alwatsi ba laifi bane mai azumi ya wayi gari yana mai janaba daga takan matar shi da yi da daddare amma ba wai takar ba ce aka yi ta bayan alfajir a'a janaba ce tsalla kuɗi ta har bayan alfajir amma ita takar an yi ta kafin alfajir ne ya to ba laifi ba ne shi ne Allah yake faɗi ya ce a aya uhilla lakum lailata siyamin rafatu ila nisa'ikum na halatta muku a daren azumi ku kusanci matayenku ku take su in ji Allah sannan ya ce a wa maniltar da fi na hari ramadana bi mu wanda ya ji daɗi ma'ana ya fidda ma'ana sha'awar shi ta motsa kenan a tsakar ranar ramadana ta hanyar rungumar mace ko ita ta runguma namiji au qublatin ko yayi kes sababin kes kuma fa amzali zalika sai fitar da maziyi a sababin haka din fa alaihi alqada'u turamuwa ta a kan shi sannan Ah, wa in ta'ammada zalika hatta amna in ku har ya ganganta ma'ana yayi gangancin yin waɗannan abubuwa ma'ana da gangan ne yayi ganganci yayi sumbatar ko yayi ganganci yayi wannan runguma fa amna aw hatta amna har sai da ta kai ya fidda maniyi fa alaihil kaffara wal qada to fa sai yayi kaffara sai yayi ramuwa kin ba jima'in ba fa a abin da zai fitar man maniyin ya fidda saboda haka tunda da gangan ne to sai yayi kafara wanda zai maka faɗi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban yace wanda yayi sallolin daren ramadana na tarawihi dan imani dan neman ladar Allah ma'ana saboda annabi ya san zamani zai zo yana nan zuwa masu yin abin dan a ce sunai ita sallar daren kamar yadda za ki ga a sa wannan sifikar a fa musulunta ba haka bane ba wannan sallar lailatul qadr ba lailatul qadr ba lai ayan ashan ba ashan ba watan matar ta dare dai tahajjudi to in a ƙa'idar manzo Allah ne abinda Allah ya ce wa annabi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wato ya manzan Allah abinda Allah ya umarci manzo Allah shine idan dare yayi wato sai ka tahajjudi wannan nafila ce a gare ka manzan Allah shine shi akan kan shi sai Allah ya ce fatahajjad dan me annabi ya ce ya fi nishafi ya fi fidda mutum riya ya fi sa shi ne don Allah ya samu nutsuwa shi kaɗai kin ga wannan sa sifikar duk ba ba laifi ne don an ja sahunta amma fa bid'a ce kuma amma kuma ba laifi ne ana bid'a ce mara ƙarfi in a sunnar manzo Allah ne shi kaɗai yake kuma shi kaɗai yace kowa shi kaɗai yace to kuma amma sai zama zamani ya mai da ita kamar farilla to yi ne wadda annabin ya ce a yi shi ne ka yi ta kai kaɗai sannan kuma sai kuma alkunut shi kuma alkunut kwata-kwata ma ba a so a yi shi wani na ji shi ne dama alkunut me yasa Allah yake cewa walqaniti na walqanitati yace da masu bauta da zurfafawa maza da masu bautawa da zurfafawa mata me zurfafawa ma'ana ta ɓoye daga kai sai ubangiji yana kawai gane kuke ba wanda yake ji me je kawai a ji sartin hawaye in kana da saurin kuka misali kawai a ji kana tsima in kana da zafin tsoron Allah shikenan amma ba amma yanzu ba idan da liman zai ja wannan sallar ya zo wajen alkunud kawai ya gum ta ji wannan bai iya komai ba shi bai iya komai ba saboda me an saba wa duniya an mai da abin da yake gaba ɗaya makaruhi ne ma karahiya ne bai haramu ba amma makaruhi ne kwata-kwata in ji imam malik ka bayyana wannan alkunut manzo Allah ɓoye ta yake kamar yadda ke gadi ana ɓoye ta asbahi to da mamu da liman kowa yin ta zai ita kunu ɗin kuma ɓoye ba wani inda aka ce mu ɗaga hannu wai ana ta ana ta don iya yi kuma har a sha wai a tsaye ba wannan maganar to amma in ba a yi mai ba idan ya iya ta hime yayi saboda manzon Allah sunna ce yana yi idan ko mutum bai iya ta ba ba matsala ko ma idan mantawa kai ba kai ba suka ce duk ba matsala ma'ana ba abin da take sallaka to a takaice manzon Allah ya ce wanda dai yayi sallar dare dan imani qama yayi tsayuwar daren shi yayi ta da kanshi ba wani ya tsayar da shi ba wani ya sa shi ba ganin wasu yasa kuma kin san da yawa sai kun ga wasu zasi suke yi sai na ya ce wanda ya yi imanan da imani da Allah ya yarda kware wannan bauta ce sai ya yi ta wahati saban ya yi wannan bautar dara dan neman lada ba dan neman yabo ba kuma dan neman kuɗi ba kamar yadda yanzu ake ta yi limaman biyan su ake a ba su kuɗi a ba shi sama na Allah ya karkare saboda na gaya miki ya san komai zai faru to ya san a kowane yan shi da addinin ya ce to ya yi dan neman lada saboda abin da sa aka ce dan neman lada su ma in kika taba sai na ce ah da mun dan neman lada muke mana yanzu wannan abu da muke an isa a biya mu eh ba isa a biya ku ba amma kar makallau inda za a ce kuma ba komai hakura za kai inda ba abin da za a bashi da zai ba to kin ga ya zama dole dan wani abu sannan ya ce gofiyar alhuma ta kaddamin zambi in dai wannan sallah dan neman lada an gabarta mai duk abin da ya gabata na zaman zunubin shi duka banda na tsakaninka da bayi saboda shi wannan annabi kin yayi alƙawari wa in kumta fihi bima ta yassara idan kuma ka tashi kai tsayuwar daren iya abin da ya same ka ma'ana baka iya cika gaba ɗayan daren ba shine abin da yake nufi tafi ya kayi dai iya abin da ma ta yassara abin da dai zaka iya kayi hikila na awa daya kayi shikila na mintuna kayi shikila na tsawon awa biyu ne yace abin da zai samu fa zalika marjuwun fadluhu to lallai ana cikakken sa ran falalashi ma'ana akwai falala da aka faɗi sannan wa taksiru dhunubi bihi da kuma kankarar zinubai sababin wannan ma'ana za ma kankarar zinubai amma dai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wanda manzan Allah ya ce wanda kai shi ne wanda ya ce ya ma alƙawarin za a gafarta ma Shi shine a ce ka bi tun daga daren farkon Ramadana ka kai ƙarshe. shi ne ya ce ya ma alƙawarin gafara zinubai kakkaf duk zinubin ka da ya wuce an shafe su amma iya yi a wani dare ake fara ta sai a daren sha tara ko i sha tara ko ashirin yawa sha tara daren na ashirin he to amma na matsala ba fa wannan ba ne ba wannan goma ba a wancan farko ne shi ne zaki zuwa suna cewa ah, to in haka ne asham ce a ah, ko ɗaya ba asham ba ce asham ana yin ta daban ha'ilau ita kuma tahajjudi kai kaɗai kake yin ta to a takaice a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ce a cikin zunubai akwai wanda ba abin da yake kankare shi sai tsarki yawan tsarki yake kankare shi tsarki dai namu annabi ce akwai zunuban da ba abin da ke kankare su sai azumi kaɗai yake kankare su na nafila akwai zunubin da ba abin da yake kankare annabi ce sai yawan sallar dare akwai zunubin da duk jaraba bautar ka ba abin da zai raba ka da shi sai yawan sallah akwai zunubin da duk aikin ka ba abin da zai raba ka dai sai yawan hajji akwai zunubin da ba abin da ke kankare sai yawan umara annabi ya ce akwai zunuban da kuma duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya su kuma ba su isa su karya shi ba dukka ba za su iya karya shi ba duk ya ce sai jarababbiyar hailala ce take kankare ya ce akwai zunubin da shine ƙarshen magana akwai zunubin da ba abin da ke kankare shi illan nasba fil aishi sai gajiya shiga tashin hankali alhumumu wal humumu bi sababil ka shiga kunci ka shiga tashin hankali ka shiga damuwa a sababin neman kawai dan abin da zaka kai baki ai ta wahalar da kai ma'ana ka rasa ka rasa to anan ne ai ta ma zarkewar zanubai wannan gajiyar wannan babu ɗin wannan ka ji bakin ciki ma'ana ka gama sa rai yau din nan fa naira kaza zai zo sai aka dauki dauki aka dauki ne ran kan nan mirsi sai ta ki zuwa sannan ya ce wannan bakin cikin da zaka ji kai to shine kuma ya bai zunuban gaba ɗaya to shi yasa ai annabi ke ta la ta haƙiran na minal ma'ruf an kakkare na kyakkyawan aiki ko yake dan kila ta sababin nan a kan zanen wanda ba ka taba kawo ba a ranka wal qiyamu fihi fi masadil jama'at bi imam sallar tarawihi yace a shi a masallatai na jam'i da limami sallar ne amma shine sai ce amma wannan a wajen manzo a'a sayyidina Umar Umar saboda shi manzo Allah dare biyu yayi ma'ana yana yi shi kaɗai jama'a sai suka bi shi a dare ɗaya yi na biyu ma aka sake yi manzo Allah sai ya ki fitowa a dare na uku eh sai ki fito a dare na uku da ya ki fitowa ya kace annabi mun jiya min tare jiya ka ki fitowa ya ce i eh, ina gudan ka a farlanta muku dan wallahi in aka farlanta ba ku ba kuma duk wuta za ku shiga ta je tausayi da soyayya gwani na gwana mai Allah sannan manzon Allah ya ce wallahi tausaya muku ne to yi ne kuma da ya tausaya mana yake da kin ga wanda ya ga dama yi to ya ce shi kuma sayyidina Umar shine sai ya ce to lalle na da kyau a rinka yin ta a masallaci saboda ya ga kowa yana yi to kawai sai ce to kawai a sami limami mana sai aka sa Abu Ubaida da al-Jarrah sai yake jan sallah yace wa man sha'a wanda kuma ya so ya ga dama kama fi baitihi yi sallan nan a gidan shi badancan sai ce wa huwa a ahsanu wannan ma shi yafi kyau a gun manzon Allah kin yadda na magana ta idan huwa a hasanu shi ne ma ya fi kyau ya fi tsarki liman ƙauyat niyyatuhu wahadahu ga wanda ya san niyyar shi niyyar shi ta yayi dan Allah za ta fi ƙarfi in yana yi shi kaɗai kin gani a yin dan Allah ji aka bukata ya ce to ga wanda ya san lalle in ya shiga cikin jam'i na iya zama ya zama fa ana mai wasa da hankali ya ce kila dan wani yake ya ce to abin da ya fi dan gudun riya dan gudun shirka ya tafi ya shi kadai ya ce wa kana salafa salih salafu salih ma'ana wanda suka riga yin mutanen kirki sahabbai ya kumu na fiye fil masajid suna tsayuwar daren nan a masallaci sallah asham bi na raka'a da raka'a ashirin yanzu ma ba tasun ake ba yakin ga raka'a ashirin ce ba goma ba ce da raka'a ashirina thumma yutiruna bi salat bayan ashirin din kuma su kawo uku yi wutiri da uku hmm. wa yafsiluna baina shafa'i wal witri bi salam amma suna raba tsakanin shafa'i da wutiri da sallama suna shiga tsakani su sallama thumma sallau ba'da zalika 36 rak'atan bayan kuma fa sun yi shafa'i da wutirin kuma da daddare sai su yi sallah raka'a 36 ghaira shafa'i da wutiri banda shafa'i da wutiri ma'ana za su kawo kuma shafa'i da wutiri uku kin ga 39 kenan wasu malaman suka ce a'a ana nufin bayan wucewar sahabban ne wasu kuma sai suka ƙara da mutanen yamma da mutanen gabas amma sai aka ce wanne ne ya fi ƙarfi na farkon ko na biyan ya ce na biyan saboda manzala ce a yawaita sujada to kin gare kin gare mun rage kenan me yawa ma kuma yace ghaira shafi banda shafi da kullu zalika wasi'in duka waɗannan biyun mutum yana dama yayi amma dai ba a ka ta goma din kinga wa yusallimu min kulli ne amma dai raka'a biyu da ai mata sallama wa qalat Aisha radiyallahu anha sai da Aisha ta ce ma za da Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairihi ala 12 raka'atan ba'da hal witr sai da Aisha ta ce ni a gani na annabi bai taba karawa a watan ramadana ko a bayan watan ramadana bai taɓa ƙara raka'o'i sama da goma sha biyu ba banda wuturi ma'ana in ka haɗa da wuturi sha uku to amma an samu wannan riwayar mai rauni ce kuma an ruwaito wata magana ta ta tana cewa a'a har ashirin har talatin har ba iyaka ma yana yi Allah ya mana gata da manzon Allah bismillahir rahmanir rahim Allah ya mana dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan malam ya gama magana akan hukuncin ramuwa da kafara sai kuma ya shiga bayani akan abin da ya dace da abin da an so da abin da an ƙi mai azumi ya yi wa ya juzu siwa ku jami'a na harihi ya ce ya halatta ga mai azumi ya yi asuwaki a gaba ɗayan yinin shi eh, saboda faɗar imamul khalil a cikin muktasar yana cewa imamu malik ya ce la ba a siwaki awwalan nahari wa akhirahu bi'udin yabisin wa in ballahu bilma imam malik yana cewa ba laifi mai azumi ya asuwaki a farkon rana da kuma ƙarshen ta ba a san tsakiyarta dan me ya ce saboda faɗin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah ta'ala min rihil miski Bukhari ya rawaito wannan hadisi annabi na cewa na rantsi wanda rena ke tafin ikon shi canjin bakin mai azumi wannan dan yauki yaukin da yake yana canjawa annabi ya ce ya fi kamshi a gun Allah fiye da kamshin almiski da wani turare ya ce to shi yasa kai kai a farkon yini da ƙarshen yini kakai a tsakiyar sanda rana ta take sau da a lokacin ne shi bakin yake canjawa bi'udin ya bi ya ce ka yi shi da ice busasshe wa in ballahu bil ma koda ko zaka jika shi da ruwa ba laifi bane wa akrahuhu bil udi ar-ratb khawfa tahallulihi imam malik yace amma bana so naki mai azumi yayi aswaki da danyen ice dan gudun dan tsoron kar ya gangara mai eh dan nashi ya gangara mai wannan magana da na faɗa a duba mudawwana ta imamu malik juz'in ɗaya shafi na ɗari biyu da ɗaya a ah, to wannan kenan yana cewa imamul baji yana cewa in majja majita ma'amin siwakin ratubi fala a alaihi idan mutum shi wani bawan Allah ne yake cewa idan idan mutum ya zubar da abin da ya tattara a bakin shi na wannan ɗanyen ice wai ba kuma ya ce nazarun a cikin wannan magana akwai duba in ji albaji ya ce mele annahu ya yuri riƙahu ai zai canza gaba ɗaya ɗanɗanon yawunka ne in kasa in wannan ice ɗaci gare to yawunka zai zama mai ɗaci in zaƙi gare zai zama haka in ma mai gare zai zama haka ya ce fa fi hilka faratu. wa fi nisyani wa fi wa ta'wilihi alqada duk wanda da gangan yayi to wallahi sai yayi maka fara gaba daya idan kuma mantawa yayi ko kuma tawili yana ganin ai tunda an ce a aswaki kawai zai yi hada dan ya ce to shi iya wannan ne zai yi ramuwa amma in dai da gangan ya san haramun ne to sai yayi sai yayi wannan kafara to malam ya ci gaba ya ce amma wannan magana ta imam malik daidai da maganar imamu abu hanifa shi ma akan haka yake amma kuma sabanin imamu shafi'i shi kuma ya ce za a iya yi da ɗanye saɓanin shi kuma eh, eh, a su kai ba ta suka yi ina so in ce da a shafi'i su ma ba sa suka yi da ɗanye ba wannan duk gaba ɗaya ne imamu shafi'i da imamu muhammad dan hambali su ce suka yi karahatihi da zawal ba a san a yi shi a sanda rana ta bar tsakiyar sama eh kuma su wancan hadisin na imam malik shine takaman su na wanda na kawo na bukari saboda haka su ba su imam eh, shafi'i ba sa sabani akan anki da danyi haramun ne kwata-kwata a yi da danyi malin dura ya ce wal madmadatu lil atashi haka ba laifi bane dan mutum mai azumi ya yawaita yin kurkurar baki saboda yawan kishiruwa da ta damai imam al yake ce amma fa wala yabla uriqahu hatta yazura ta'mal ma'i min fihi amma fa ba a yadda ba ba a halatta mai ba ya haɗiye yawun shi dan wato ma'ana kamar misali ka kurkura bakin ka kurkura ka kurkura kuma sai ka hada da wannan dan ruwa da kuma yawanka ka haɗe ya ce wai dan to hatta ya zula har sai idan ya zama ɗanɗanan ruwan ya gushi daga ka sannan aka yadda an halatta ma ka haɗe ya wannan in ma cika ka zake da yawanka ka haɗe wannan ya halatta daman na jiki na bakin ne wannan bayani duk da nake a duba tajuwal iklil da minahul jalil da mawahibul jalil dalla tafai ne na malikiya na mazhaban wal isbahu bil janaba ha'ilau ya halatta gare shi ya iya waye gari da janaba amma zanabar ta zama a ta zama ba bayan alfijir ta samai ba e kuma ko yana sanar ita ko bai sanar ita ko a bacci ya ganta ko a gaske ta in dai kafin alfijir ya same ta ta hanyar kusantar iyali shi ya halatta ya dau azumin shi kuma da safe sai ya wato yi wannan wanka na tsarki din sannan ma ya ce ibn abdulaziz ibn al-majishun ibn al-majishun wannan babban malami wanda ibn al-majishun masani daga wanda suke na daban a haddar hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan faƙihi ne masani ne masanin fiƙo ne kuma gashi shi daga cikin almajirin imam malik to ibn al-majishun abdul aziz ibn al-majishun yana cewa in yana sani da hai da wannan janaba to bai halatta bai batta shi a wajen ibn al-majishun ta ta iya kawo amma dai abin da ya fi shahara daga gun imam malik shine ba laifi wal hamilu idza khafat ala ma fi batniha mai ciki idan ta ji tsoron galabaitar abin da ke cikinta aftarat walam tut'im in iya shi ta ji tsoron to aftarat ta buɗe baki ma'ana ta ta cin abincin ta walam tut'im ba sai ta ciyar ba ba za ta ciyarwa ba wa qad qila yace kuma ha ilau an ce tut'imu za ta ciyar amma me wannan ana mata magana ne idan ta ji tsoron akan kanta mun fahimta wato in tana jin tsoron tana jin tsoron wata cutuwa a kan kanta tana jin wata tsoron cutuwa a kan kanta za ta iya cutuwa amma dai ba zai iya cutar da ita sosai ba amma dai tana tsoron za ta cuta ɗanta zai cuta to wannan ya halatta gare ta ta sauke azuminta ta rinka ci amma sai ta rinka ciyarwa eh idan kuma tana gudun lalle ma za ta iya mahalaka kamar yanzu da ake misali mace ga ta da olsa gashi kuma tana goyo ya ce au tana ɗauke da ciki kai ya ce to wannan ya zama ma wajibi a kan ta masu ta sauke azumi wajibi ne kuma amma in dai iyakan yaron ne kaɗai take jin tsoron hakan ya ce to ba za ta ciyar ba amma idan kuma a kan kanta ne take jin tsoron to za ta ciyar wannan shine Allah ya mana gata da gwani na gwana mai Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal haka ma duk hukuncinta ɗaya ne da al mace mai shayarwa idza khafat ala waladiha idan ta ji tsoron galabaitar ɗanta tana jin tsoro akan ɗanta walam tajid man tasta'juruhu lahu ita kuma bata samu wanda za ta ba shi ta ba shi ta kwallar da shi ba ma'ana ta bashi kwadagon kula da wannan shayarwar ya zama shi ke shayar da yaronta aulam ya kabal gaira ko kuma a shi yaron ne baya ansar nonon kowa banda nata to idan misali ta samu wanda zai mata kwadagon shayar da shi to za ta ba da la'adar ne da ladan shayarwar za a cire ta daga cikin dukiyar yaron idan kuma baya da dukiya to za a fidda a cikin wato dukiyar uban to shi ne, idan yaron yana ansar nonon watanta amma idan ya zama bayan ansar nonon watanta sai nata dole aftarat wa at'amat to ita kuma za ta sauke azumi amma kuma za ta yi ciyarwa kaga saɓanin, saɓanin wa Saɓanin me ciki ita mai ciki za ta sauke za ta ciyar ne idan ya zama a'a tana tsoro a kan kanta ne amma idan ya zama yaranta take tsoro ma'ana na cikin ta kai galabaita to ita kawai ba sai ta ciyar ba amma fa wannan ana tsoron in ta tabbata zai galabaita a cikin zai wuyata amma ita ku mai shayarwa kaga sai aka ce a za ta sauke azumin amma kuma za ta ciyar wannan wujuban babu wasu malamai da suka saba akan wajibi ne sai ta ciyar dole ne wannan tilas ne wa kadhalika shaykhul harimu haka ma dai an halatta wa dattijo wanda su alharimu tsufan ya yi tsanani alharim tsufa mai sakwarkwatarwa irin mai kawar da hankali din nan ko kuma mai sai an kwanta sai an tayar sai an yi ma al'amura to yut'imu shi ma idan aftara zai rinka ciyarwa idan ya sauke azumi ya ci abinci wannan wajibi ne ko ko mustahabbi ne to an samu saɓani. ana so ha'ilau ciyarwa ga wanda ya sauke azumi saboda shi yana da saurin jin kishirwa misali kuma kamma rana ta yi sai a ga yakan su mato shi ma wannan kawai sai ciyarwa sannan wa mithluhu man farrata fi qada'i ramadan haka ma dai akwai ciyarwa ga wanda yayi sagege duwa yayi sakaci wajen biyan ramadana da ake bin shi bashi eh ana bin shi bashi sai sakacin biya hatta da khala alaihi ramadanun akhara har wani ramadan din na shekarar gaba ya riske shi to wajibi ne ya rama na bayan sannan kuma wajibi ne ya ciyarwa eh shi ne faɗin farrata ta salama raduhu aw safaruhu bi ramadan thani fala yut'ama alayhi to amma wannan maganar da za a yi shi ne wanda kuma ya yi sagigidwa ya yi sakaci wajen rama azumin shi amma ba da gangan ba sababin rashin lafiya ce kila yana ta rashin lafiya bai fita daga wannan rashin lafiya ba sai da ya zama saura azumin ramadana ya zo sabo mai zuwa kuma tun kan wannan azumi na baya ya faru ya shiga wannan rashin lafiya kuma ba ta sake shi ba sai bayan sha'abana ya shiga da kwana goma sha biyar misali shi kuma na bin shi misali kwana talatin ko kwana ashirin ko kwana goma ko kwana biyar ma misali to sai ya zama za ka san da ya zama ya warke ha'ilo baya da karfin jikin da zai iya yin ramuwar a wannan yan kwana sha biyar da suka ragu to wannan kaga rashin lafiya ce sababi ba wai sakaci ba ne dan rena Allah to wannan shi ba zai yi ciyarwa ba iya ramuwar zai yi ba ciyarwa kan shi haka wanda yayi tafiya ta balaguro shi ma ya zama bi dawo a halin balaguran nai ma'ana irin kamar fataki ya yi can ya yi can ya yi can ya je wancan garin ya danna wancan garin misali baya zaune dai kullun a hanya yake har wani ramadanin shi mai shigo kuma ba da gangan yi hakan bai ce to shi ma wannan babu ciyarwa a kansu kawai abin da za su yi shine me shine wato ah, abin da ake cewa iya ramuwa zai su yi sannan malam yake cewa wal it'amu fi hadha kullihi muddun duk ciyar wannan da muke ta magana akan waɗannan abubuwa gaba ɗayan su to za su ciyarwan mudannabi ne ga kowane miskini ɗaya su bashi mudannabi an kulli yawmin yaqdihi a kowace rana da zai rama ta sai ya zama eh, a kowace rana da zai rama azumin to sai ya zama kuma ga azumin ga kuma shi mudannabin da zai fitar wannan ga wanda za su yi hukunci biyu idan kuma ba dama yace sai ayi bayan kayi ramuwar kamar yadda imam malik yake cewa wala yujzihi an yut'ima a'dadan kathiratan li miskinin wahidin amma bi halatta ba zai isar mai ba ya ciyar da adadi mai yawa na nabi ga miskini guda ɗaya kawai ya tattara mai kamar yadda ya zo a zakhira littafin zakhira juz'i na hudu shafi na sittin takwas abinda aka ce mai kulli miskinin muddun wahidun kowane miskini ɗaya zai zama an ba shi mudannabu ɗaya kamar yadda ya zo a mudawwana ta imam malik juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da tis'in da bakwai to wannan shine magana ingantacciya Allah mana gata da gwani na gwana ya mai Allah sarki ɗaya da ba shi da na biyu na Allah mai Allah mai bayan Allah mai kayan Allah mai burgi Allah burgaggen Allah sallallahu alaihi wa sallam